Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin namu mai suna fagen tarihi tare da ni Hawwa Abdullahi yau shirin namu na dauke da tarihin shahararren dan bindigan nan wato Bello Turji Bello Turji Kacalla wanda aka fi sani da Turji wani jagoran 'yan ta'adda ne a Najeriya wanda ya addabi yankin arewacin Najeriya musamman jihohin Zamfara Sokoto da Niger an haifi turji a karamar hukumar shinkafi jihar zamfara da ke arewacin najeriya a shekarar 1994 turji ya jagoranci wani gungun 'yan fashi a zamfara wanda suka kai wani mummunan hari da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 wanda galibinsu mata ne da ƙananan yara kisan kiyashi zamfara na shekarar 2022 an haifi muhammad bello wanda aka fi sani da kacella turji a yankin karamar hukumar shinkafi da ke cikin jihar zamfara a yanzu sai dai yankin na shinkafi da kuma garuruwan isa da sabon birnin jihar sokoto ƙasa ce guda a shekarun baya abin da ke nufi babu hakika kan takamammiyar jihar da aka haife shi wato sokoto ko zamfara a shinkafi ya taso kuma anan ne mahaifinsa ke zuwa da shi cin kasuwar dabbobi da sauransu kamar kowane bafulata ne binciken da wani masani ya yi ya nuna cewa shekarun bello turji sun kama daga shekara 27 zuwa shekara 35 a yanzu shi ma mahaifin turji usman wanda aka fi sani da mari na marake dan asalin yankin ne mai arzikin dabbobi kuma mutum ne bawan allah da ke da tarihi na zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya mahaifiyarsa kuma an fi saninta da 'yar kagara ta yankin shinkafi wadda ke da alaka da babban yaron turji mai suna dan bokolo uwa da uba da 'yan uwa sun guji turji bayanai sun nuna cewa baki ɗaya 'yan uwan turji ba sa hulɗa da shi sakamakon sana'arsa ta fashi da makami hakanan ta samu haifin samani na marake a ya jira zuwa garin kura na jihar kano daga baya ya koma jigawa a watan yunin shekara ta 2021 an samu rahotannin cewa 'yan bindigar da ke biyayya ga turji sun fantsama garuruwan yankin shinkafi tare da sace mutane da yawa a matsayin martani martanin kamun mahaifinsa da aka yi mahaifinsa ya yi iya bakin kokarinsa don hana shi amma ya ƙiji saboda haka ya tashi daga zamfara ya koma kano ita kuma 'yar kagara mahaifiyar turji ba ma ta son ambaci sunansa kuma mutanen da ke wurin sun shaide ta da cewa lamarin ya fi karfinta da kuma mahaifinsa yan uwansa na kusa da nesa ba su da alaka da shi ba sa karɓar duk wani abu da ya fito daga hannunsa na kuɗi ko kyauta saboda ba wanda ya yarda da abin da yake yi idan ka cire ɗan bokolo turji ya yi karatun islamiyya bello turji ya yi karatun islamiyya kuma yana da ilimi gwargwaro amma ba ilimi mai zurfi ba kamar yadda mutane ke tunani hakanan jagoran 'yan fashin ya yi karatun boko inda bayanai suka nuna cewa ya kammala firamare yaran turji ba talakawa ba ne akwai 'ya'yan manya manyan yaran da turji ke jagoranta matasa ne masu shekaru irin nasa wanda daga cikinsu akwai 'ya'yan sarakuna da hakimai a yankin wasu daga cikinsu waɗanda mafiya yawansu abokansa ne da suka saso tare kacalla bingel mutumin kagara baleri mutumin sakai alhaji auta bello kagara yalo dan bokolo dan uwan turji na jini kuma babban yaronsa malam illa manawa yalo emiya abdullahi mutumin kagara umaru na gona mutumin kagara misali akwai illa manawa wanda mahaifinsa ne mai garin manawa yana cikin manyan yaren turji duk waɗannan yaran ba talakawa ba ne suna da hali da duk abin da kake tunani dukiya a wajensu ita ce shanu kuma dukkansu suna ɗauke da makamai a yau bai daɗe da zama ɗan fashi ba don da turji bai daɗe da fara satar shanu da kuma kashe-kashen mutane ba ko a lokacin da wannan rikici ya fara a zamfara lokacin su tsoho wanda aka fi sani da buharin daji turji na karni kuma bai shiga wannan aƙidar ba daga baya ya shige ta shan giyar kusu turji ya yi wajen shiga harkokin duk waɗanda ke yankin za su faɗa maka cewa lokacin da ake wannan kasuwa kawai turji yake zuwa batun tubansa a watan agusta na shekarar 2022 gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da cewa bello turji ya amince da sulhuntawa da gwamnati mataimakin gwamnan zamfara hassan nasiha ne ya tabbatar da hakan a gusau babban birnin jihar a ranar lahadi ya ce tubar da bello turji ya yi ta kawo zaman lafiya a birnin magaji shinkafi da karamar hukumar zurni mataimakin gwamnan ya yi wannan jawabin a wurin taron kungiyar ɗaliban jami'ar madina 'yan jihar zamfara da suka shirya kawai masu sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na youtube facebook tiktok twitter domin kallon sabbin shirye-shiryenmu